فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون sai kuma suka dawo suna yin da na sani kuma suna yi wa juna magana da take cike da zargin junansu.